da kaso sama da saba'in cikin ɗari ne dai kai sa'id ɗin ya lashe zaben shugaban ƙasar kamar yadda sakamakon farkon ke nuni zaben da ke zama irinsa na uku a ƙasar tun bayan juyin juya halin da ya yi awon gaba da mulkin marigayi shugaba zainal abidin bin ali nasarar da kai sa'id ɗin ya siffanta ta da buɗe sabon shafi a tarihin ƙasar ta a yau za mu fara ƙoƙarin gina ƙasar tunusiya da ƙarfin mu kasar tunisia za ta ba wa mara ɗakunya za kuma ta tsaya da ƙafafuwanta wannan zaben nawa da kuka yi kun nuna wa duniya cewa kamar yadda kuka yi nasarar yin juyin juyi hali babu abin da zai gagare ku kuma idan har kuka lashi takobin aikata wani abu to da yardar Allah sai kun aikata shi. To Tuni dai abokin karawar tasa Nabil Karawi ya aminta da shan kayi. yana mai danganta hakan da karancin lokacin da ya samu a yayin yakin zaɓe sakamakon ɗaure shin da aka yi ya ce abin da ya faru a yau a wannan zaben abin alfahari ne ga al'ummar tunusiya. alal hakika na yi amannar ba za ku yi zaben timin da raba kamar yadda na yi amannar cewa da a ce na samu isasshen lokaci makamancin wanda abokin karawa ta ya samu wajen bayyana muku kyawawan manufofin da nake da su da na tabbatar cewa za ku bani kuri'a fiye da yadda kuka bani a yanzu da dama daga cikin waɗanda ke shagulgulan nasarar ta mr kai sa'id suna ɗaukar wannan nasarar tasa tamkar ita ce nasarar juyin juyi halin da aka yi a ƙasar a shekarar 2011 a yau mun yi wani juyin juyi hali ta akwatunan zaɓe mun zaɓi wanda muke kyautata zaton zai aiwatar da takin da muke ta rerawa a yayin zanga-zanga wato kawo sauyin da za a gani a ƙasa da kuma kawo gyare-gyare. Zaben shugaban ƙasar na Tunusia dai ya yi matuƙar bazata ga masu sa ido, yadda illahirin 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa suka sha kaye tun a zagayen farko. Shi kansa Nabil Karawi da ake zargin ya yi amfani da kuɗi da raba kayayyakin masarufi. irin wannan tsohon salon nasa da 'yan siyasar kasashe masu tasowa suke kaurin suna wajen binsa bai haifar da mai ido ba kamar yadda wannan mai kada kuri'ar ke faɗi ya ce a yau mun fita daga kejin da suke cusa mu a cikinsa a da ba ma son makaronar da suke rarraba mana mu 'yancin mu kaɗai muke so wasu kuwa kira suke ga 'yan uwansu da ke sauran kasashen larabawa da su koyi da su wajen samar da sauyi a su cikin limana ya ce mu al'ummar tunisia wayayyu ne domin mukan warware saɓani da gardamar da ke tsakaninmu ne ta hanyar akwatunan zaɓe ba kamar irin ƙasashen libya da masar da siriya ba da ke bin hanyar zubar da jini mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar